Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 11 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da iyalan fasinjojin jirgin kasa da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su. Kamar yadda aka sani daya a arewacin Najeriya ba kasafai ake samun mata Hausawa suna shiga aikin soja ba saboda dalilan al'adu. To sai dai duk da kalubalen al'adun Hajara Bashir ta shiga aikin sojin sama kuma har ta kai ga matsayin wing commando. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman tare da Zainab Babaji. Baya ga haka kuma muna tafa da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma labaran duniyar. Wani harin kunar bakin wake da aka kai yau Alhamis a wata cibiyar koyar da addini a Kabul babban birnin kasar Afghanistan. ya kashe wani sanannen malamin taliban da ya fice kan kalaman suka ga mayakan kungiyar is mai magana da yawon kungiyar taliban mai mulki ya tabbatar da kisan sheikh rahimullah haqqani a wani abu da ya kira mummunan harin makiya bilal karimi a shafinsa na twitter ya bayyana malamin da aka kashe a matsayin babban masanin ilimi na kasar rahotanni sun ce dan kunar bakin waken wanda ya rasa kafarsa a can baya ya da bama-bamai da aka ɓoye su a cikin kafar roba da aka yi masa mahukuntan taliban sun ce ana gudanar da bincike a kan harin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken na ci gaba da ziyarar aiki a kasar rwanda wuri na ƙarshe na ran gadin wasu kasashen nahiyar afirka domin bayyana sabon ƙudurin washington na ɗaukar ƙasashen yankin sahara na afirka a zama abokan hulɗa na bai ɗaya blinken ya ziyarci rwanda a daidai sa'ad da yankin yake cikin mawuyacin hali yayin da karamar kasar da ke yankin tsakiyar afirka take fama da sabani da babbar makwabciyarta a kasar congo bisa zargin cewa gwamnatocin kasashen biyu na marawa 'yan tawayen da ke kalubalantar junansu baya a wani taron tattaunawa da shugaban rwanda paul kagame a yau alhamis blinken ya taɓo batun ƙoƙarin kashe wutar rikici a tsakanin kasashen biyu rwanda dai ta yi watsi da wani sabon rahoton kwararru na majalisar ɗinkin duniya da ke cewa suna da kwakwaran shaidar cewa dakarun kasar ta rwanda suna gudanar da ayyuka a gabashin congo domin karfafawa rundunar 'yan tawayen m23 wasu hotunan tauraron dan adam da aka fitar a yau alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin rasha da ke crimea a sakamakon wani hari da aka kai a yankin a kwanakin baya wanda ke nuna cewa ta kiev tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin hotunan da wani kamfanin tauraron dan adam mai zaman kansa wato planet labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna da aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman rasha na saki sansanin da ke gabar tekun kudu maso yammacin crimea ya fuskanci mummunar barna inda ake iya gano gawarwakin jiragen yaƙi akalla takwas da suka ƙone kurmus a sansanin rasha ta musanta kone jiragenta inda ta ce fashewar da aka gani a sansanin a ranar talata wani hatsari ne ya faru ukraine bata fito fili ta dauki alhakin kai harin ba haka kuma bata bayyana yadda aka kaddamar da shi ba mayakan sa kai sun kai wani farmaki kan wani shingen binciken sojin india da ke yankin kashmir da ake takaddama a sa a yau alhamis inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya a daidai lokacin da aka karfafa matakan tsaro gabanin bikin ranar samun 'yancin kasar ta indiya wani jami'in soji ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an kai harin a yankin rajore da shine kaɗai yake da rinjayen musulmai a indiya da sanyin safiya haka kuma nan take jami'an tsaro suka karaɗe zagayen shingen tare da tsananta bincike an kashe soja uku an kuma jikkata wasu biyu sai dai kuma sojojin sun mai da martani har suka kashe mayaka biyu in ji jami'in wanda ya nemi a saka sunansa saboda bai da izinin magana da kafafen watsa labarai riba mai yawan gaske ta mai da iskar gas ce ke ci gaba da kwarara da kuma karuwa ga gwamnatin mulkin soji ta myanmar shekara ɗaya da rabi na yunkuri mai tattare da zubar da jini na tunkarar turjiyar jama'a duk faɗin ƙasar kan juyin mulkin watan fabrairun shekara ta 2021 a cewar 'yan adawa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. ana kuma samun karuwar yawan 'yan majalisar dokokin amurka da ke ci gaba da kiraye-kiraye ga washington da ta taimaka wajen rage yawan kudaden shiga tare da zimmar karantawa sojojin damar samun dala amurka da suke amfani da ita wajen sayan makamai ga gwamnatin ta mulkin soji damar samun kudaden kasashen waje na da muhimmancin gaske in ji ben hardman mashawarci kan lamuran tsare-tsare da shari'a na kungiyar afrite international wata kungiyar fafutuka da ke nazarin bangaren makamashin kasar da ke da mazauninta a amurka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da iyalan fasinjojin jirgin kasa da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su ga wakilinmu a abuja umar faruk musa da cikakken rahoto I have been informed that at least at last count there remain about 31 people in the hands of the kidnappers. Shugaba Buhari ya ce ina da bayani cewar daga baya bayan nan mutane 31 ne ke hannun 'yan ta'addan nan kuma muna nan muna ɗauka duk matakin da ya kamata domin tabbatar da cewa saura 31 din nan sun kubuta daga hannun 'yan ta'adda. Da yake kuma ƙara baiwa iyalin ƙarfin gwiwa ya ba su tabbacin cewa suna sane cewa waɗannan matsalolin suna da hujja hankali ya tashi kuma a samu damuwa mai ƙarfin gaske amma gwamnati ta yi ta tunanin hanyoyi daban-daban ko dabaru daban-daban ko matakai daban-daban da za a iya ɗauka domin a kubuta da su tun farko har da amfani da ƙarfi ko kuma hikimomi na zamani wanda gwamnatin da ta yi lissafi a ƙarshe ta ga cewa dukkan waɗannan matakan za su iya raunana ko halaka waɗanda ake ƙoƙarin a kubutar da su shi yasan ya zama tilas a dangane wannan shawara ɗaya daga cikin waɗanda ke wakiltar iyalai da 'yan waɗanda suka fada hannun 'yan ta'adda a lokacin da aka kai hari a kan jirgin ƙasar nan a kan hanyar abuja zuwa kaduna alhaji muhammad ya kira ga shuba muhammadu buhari da ya ga tausayinsu ya ɗauki duk matakin da ya kamata domin a tabbatar da cewa sauran waɗanda ke hannun 'yan ta'addan nan sun kubata inda yake cewa please and please we want to see our loved ones because we find ourselves in a critical situation don Allah shugaban kasa muna so mu ga sauran 'yan uwanmu musamman waɗanda ke har yanzu hannun 'yan ta'addan nan mu ba mu da kuɗi kuɗin da 'yan ta'addan suke nema da haka ne ya zama wajibi mu nemi shugaba muhammadu buhari cewa mun san kana ƙoƙarin ka da ya dace amma dai ka kara don allah don annabi ka sanya ikonka da karfinka wurin tabbatar da cewa sauran inda ke hannu an kubutar da su a yanzu dai ana sa rai a ga irin matakan da shugaba muhammadu buhari zai kara dauka domin tabbatar da cewa an sako sauran mutanen nan 31 da ya alkawari cewa zai duk abin da ya kamata a sauko su domin su koma gurin iyalansu umar faruk musa amurka a abuja nigeria. a gaida Umar Faruk Musa. A arewacin Najeriya ba kasafai ake samun mata Hausawa suna shiga aikin soja ba saboda dalilan al'adu. To sai dai duk da kalubalen al'ada, Hajara Bashir ta shiga aikin sojin sama kuma har ta kai ga matsayin Wing Commodore. Hajara ta kasance mace ta farko a arewacin kasar da ta kai wannan babban matsayi a rundunar sojin sama kafin ta ajiye aiki. Alhassan Bala ya zanta da ita kan kalubale da nasarorin da ta samu a shekarun da ta yi na aikin ga yadda hirar tasu ta kasance. Gaskiya kan akwai matsala da yawa. Saboda mun ta yawo, mun yi yawo duka um, shiyar arewa. Muka je muka sassami su manya-manyan eh, shugabanni hada su sarakuna da su limaman masallatai don su jawo hankalin iyayen yara cewa ya kamata a ce a samu mata ga baki ɗaya fa ina jin yanzu ni yanzu na tafi yanzu mun sami muna da dai guda biyu ɗaya flight lieutenant ce ɗaya kuma flying officer to amma kuma um, ba wani kuma a dai mata ni dai kan a gaskiya ban samu matsala ba because babana ne ya bani full support ya sa ya bani goyon baya sosai yadda ba ka zato saboda shi kan dai alhamdulillahi manyan 'ya'yan shi mata ne so kuma bai taba discouraging din kawai yau ka fito kana neman kai wani abun ba um, ya ce maka a'a zai baka goyon baya daidai gwargwado yadda ya kamata so a gaskiya matsalar iyaye ya kamata su dinga ba wa 'ya'yansu support a kome suke so goyon baya a kome za su yi saboda shine zai sa ka ka sa zuciyarka a cikin aiki don yanzu inda eh, mahaifina ya ce ma'aiki je ki yi teaching ba lalle na ba da full abubuwa na a ciki ba tunda ba ni da sha'awayi amma wannan da yake bai ma san hawa bai san sauka ba ni na gani na ce ina so na shiga kuma na ji daɗi har na gama aiki har na kawo yanzu so alhamdulillah shin a yayin aikinki a harkar sojan sama kin taɓa fuskantar wani ƙalubale ko a turance challenges saboda kasancewar ki daga arewacin najeriya kuma musulma gaskiya ni dai lokacin da na shiga a gaskiya a gaskiya ba gaskiya ban yi fesin wani challenge ba saboda a lokacin kasan um, ana neman 'yan kano mata sosai ake ta ririta mu a lokacin don kada mu gudu to amma da yake dama mu riga mu yi niyya cewa za mu zauna mu yi so kawai duk komai so ko ina muka je sai a ci ha'a ku daga ina daga kano lokacin ce eh daga kano ina hijab din naku ce ai aikin soja ba a sa hijab dai a yi wasa a yi dariya a wuce amma a gaskiya ni dai ni dai ni dai ni dai bashari ban samu wani challenge ba amma kuma maybe ko na baya na dan sun zo suna gaggaya min abubuwan da suke fuskanta ni kuma in gaya musu in ce abin mu dama an san aikin soja discipline ne dole ne ka bi na gabanka duk abin da aka ce kawai ka ce yasa da daɗi ba daɗi yasa so na dai babba su shawara abin da ya kamata su yi Wing Commodore Hajara Bashir kenan a hira su da Alhassan Bala. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman. Gidauniyar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ke kan gaba a cikin ƙasashen duniya da yara miliyan goma da dubu ɗari biyar ba sa makaranta. Hasashen na nuni da cewa kashi ɗaya bisa uku na yara a Najeriya ba sa zuwa makaranta Matsalolin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya sun ƙara ta'azzara rashin sukunin samar wa yara ilimin boko. Kan haka ne gwamnatin tarayya ta fito da wani shiri wanda zai tallafa wa yaran da ke cikin haɗari mai lakabin At Risk Children Program. Jihar Nasarawa ta shiga cikin jihohi tara da suka amince shiga shirin ta hanyar tallafa wa almajirai fiye da dubu talatin da ke jihar a tsangayu fiye da dubu ɗaya da ɗari ɗaya a jihar. Hajiya Zainab Magaji ita ce jami'ar gudanarwa na shirin ilimi da harsuna biyu wato bilingual education da tallafin daular larabawa don taimaka wa yara da ke tallace-tallace da gararan ba a tituna. to wannan tallafin da ya zo daga islamic development bank suka mai da shi kamar kan tsari ne ta ilimi ana ce da shi bilingual education project shi bilingual nan shine a samu harshe biyu mai karfi wanda bawan allah nan ko kuma shi ɗalibin zai iya yi zanto da shi wanda zai iya ba shi dama ya kasance a kowace ƙasa da in allah ya kai shi su yaran da muke magana da suke kan hanya suna da yawa amma namu tabarun. yana kan 'yan almajiri wa'inda muka san su ba jahilai ba ce kuma ba suna aiki akan rashin sani ba ne sai dai suna neman ingantawa wato kamar za a dinga koya ma yara har suna daban-daban ta yadda za su fahimci karatun ne ko kuma me yake nufi eh, eh haka ya kamata in ko za a yi haka suna neman abubuwa mai dama kamar access inda ma za a zauna ke kin san makarantar tsangaya yawanci ana kai yara inda za a killace su a tsangaya to sai muka gan aka ba su gini mai inganta zai bunkansa sannan kuma a zaman su din suna karatu so suna yin da harshe daya yanzu aka kara musu harshe daya biyu ga turanci ga larabci which is the language of the Quran kinga zai taimaka musu su zama accepted all over the world kar su gama za ki ga mahaddacin kur'ani kuma zai zo yana yanka farshe yana sai da aya in yana da certificate kuma yana iya communication zai iya zauna kowane faɗin kasa to wannan tallafin zai gina musu gidajen kwana da makaranta da kaya ta makaranta da kuma instructional material kayan da zai inganta karatu malaman kuma za su samu kwasa-kwasai a kamar da kika yi maganan koyarwa dole za su samu malaman da suka kwarance a larabci malaman da suka kwarance a turanci eh, sannan kuma malaman su ta tsangaya so abubuwa uku zai gudana a wannan makarantar su ba za a kare ba sai dai a kare inganta wannan karatun a yadda nake faɗa miki najeriya ta kawo wannan project jihar tara sun shiga a cikin jihar tara nasara state muna ɗaya daga cikin shi a cikin nasara state kuma mun samu makarantun nan guda uku aka killace shi kowane senatorial zanta nasara state muna da ɗaya Shirin na buƙatar samun haɗin kai da alarammomi da ke koyar da waɗannan almajirai. Magatakardar kungiyar cibiyar hadda ta ƙasa reshen jihar Nasarawa gwani Umar Shu'aibu Shalele ya ce suna kan nazari don fahimtar yadda shirin zai gudana. Mun yi farin ciki da shi muna kuma maraba da karɓar wannan zuwan wannan abu kuma insha Allah za mu iya ƙoƙarmu mu ga mun ba da namu gudumawan a cikin wannan tafiya insha Allah. Kana ganin kamar wannan shiri zai taimaka ma su waɗannan eh, yara almajirai tun da wani lokaci akan zargi ku malamai ko kuma ku alaramomin nan da sanya su a kan titi suna gararan ba kawai ba tare da la'akari da wayansu batutuwa na ilimi musamman a ce na zamani na waɗannan yaran ba. Tabbas wannan abu no da zai taimaka mana kuma za mu ba da haɗin kai. matukar shaɗaɗi sun cika wanda ya kamata a ce mu haɗa kai tare mu tafi tare to gaskiya muna maraba da wannan tafiya kuma wannan abu mu zai taimakawa wannan abu mu zai taimaka ma zan zai hana yaran mu wannan garan ba da suke ta yi a layi Shi magwani Kabiru Dahiru da ke da tsangaya a Millionaire Quarters a garin lafiya ya ce shi dai tsangayarsa ta amince da tsari na gudanar da karatun Alkur'ani da na zamani. Kamar ni tsangaya ta ta karɓi wannan shiri ɗari bisa ɗari. kuma muna ta yaƙi da wannan ba su gane ba muna so su ma su gane don a zo a rungumi wannan tafiya a tsaftace tafiya nan saboda mu ma mu almajiran ba mu san baran ai ba mu so mu ga yaro akan titi yana yawon ai amma gwamnati ta ɗauki hannunta na dama ta saka a ciki to kin ga za mu samu saukin wannan tsangwama da ake mana a yi laifi a ce almajiri a yi wannan a ce almajiri kaya gage a ce almajiri har wani ma zai je gidan rediyo yana faɗan cewa mu almajirai ba mu da tsabta ba a damu da ba a kashe mana kuɗi ba kuma mu ma ƙasar mu ne nan najeriya saboda haka mun rungumi wannan tsari na gwamnati ɗari bisa ɗari kuma wannan bai ma da haɗin kai ma muna jawo ra'ayinsa ya zo ya ba gwamnati haɗin kai don a koyar da wannan karatu boko zamani ƙur'ani Yayin da gwamnatin ke kokarin kwadaitar da almajirai su shiga shirin samun karatun zamani da na addini, shi ko gwani Usman gwani ya ce ya sauke alkur'ani kuma ya yi karatun boko har zuwa digiri na biyu. Bayan na gama kur'ani na, na wana zauna shekara kusa ashirin na darasu. Daga baya sai na ga cewa ba na fi dace da ni kai lalan gana hada abu guda biyu saboda ba zai yi ido daya da mai ido biyu kallon su da hanginin su izo daya ba wannan shi ne siyasa ni kaɗai bisa ra'ayi na kuma ba ta da wani ya matsa mini ba sai ga katan koma na na kuma na adult class na kuma na yi eh, grade har na kuma na yi diploma na kuma na yi digiri ina kuma second digiri wato masters kenan wadda da wannan dalilin sa na ba na gama masters nawa kuma burin na gama na take nema admission na phd ne wannan kaga ba karamin cigaba na ba wayansu iyaye har yanzu ba su amince da irin a hada karatun alkur'ani da na boko ba to alhamdulillah wannan abun kaman kuna taimake mu ne don ba alhairi a ce kana kokarin ka a ce kuma gonaji ko su kungiya su ga sun ga ya kamata su taimake ka na wani abin da zai zama kai kanka ci gaba na gare ka wannan program abin alfahari na gare mu wallahi a really alfishet da wannan alhairi da aka zo da shi kuma muna muku fatan ku da kuka tsaya kuna kai kuna Allah saka ku da alhairi Kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Nasarawa Hajiya Aisha Rufai Ibrahim ta ce sun gudanar da taro na masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan yadda shirin zai gudana a jihar. Mun duba mun ga cewa almajirai sun yi yawa a jihar Nasarawa. Almajiran nan kuma yawanci ma ba namu yaran ba ne zuwa suka yi. To ɗa kuma na kowa ne. a shi mai girma gwamno ya ga cewa yaran nan ba za a bar su su tashi haka ba yaro ne ya tashi bai da sana'a kuma bai yi karatu ba to nan gaba zai iya zama wani abu za su iya shiga wani hali da sauransu so da muka ga wannan shirye-shiryen da aka fara yi a federal government gwamnatin tarayya ta kirkiro da shi sai ya ce to mu ma jihar nasarawa ya kamata mu shiga mu ga cewa mun amfana wayannan yaran ko almajirai ne ko kuma wasu ne da iyayensu ba su sa su a makaranta ba wasu talauci ne wasu kuma haka ne ba su damu da makarantar ba to ya kamata a ga cewa an ja su a ga cewa sun yi karatu masu koyon sana'a kuma kamar matasan a ga cewa sun koyi sana'a sun dan samu dan ilimin karanta za su iya karanta abu za su iya kirge-kirge da sauransu To a shekaru kamar biyu da suka wuce a kusan duk faɗin Najeriya an mai da almajirai waɗansu a gurarensu. Na zo nan na yi na nemi bayanai musamman daga makarantun tsangaya ta yadda za a haɗa irin wayan na almajirai da karatu irin na boko ta yadda za su samu ilimi na zamani da kuma na addini yaya lamarin yake zuwa yanzu. Eh to lamarin dai shine cewa wannan program ɗin da muke da shi da aka kirkiro ɗin nan. in kika duba kika gani a nan da muna tare da malaman sangayan suna nan suna cikin mutanen da aka kira to za mu tattauna da su kwanakin baya ma mun bi makarantun mun duba mun gansu mun tattauna da su wannan shirye-shiryen da ake yi din mun zaɓi wasu makarantun sangaya da za su zama su ne santa na wannan shirin za a je za a koyar da su karatu za a koyar da su sana'o'i su kansu malaman a wannan shirin su ma akwai nasu fannin don malaman ma za a duba a ga sana'o'in da suke yi a dan kara musu jari ko a ba su wani abu da zai zamana cewa suna nasu sana'o'in kin ga ba za su sa ido akan abubuwan da yaran suke yi ba don maganar cewa mutum ne zai kawo yara karatu yaran nan za a tura su su je su yi bara tukun su kawo abu to kin ga in shi ma malamin ya samu abin yi kin ga duk wayannan abubuwan za su ragu kuma yaran ma za su zauna su yi karatu kamar adda ya kamata so shirye-shiryen na duk da yaran ne da malaman ne in ma masu talla ne za mu ɗauka su yara masu tallan su yi karatu su ma iyayensu za a tallafa musu. Kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Nasarawa kenan Hajiya Aisha Turufa'i Ibrahim. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. saurare assalamu alaikum da fatan kana cikin ƙoshin lafiya bayan haka takaitattun labarin namu na wannan mako zai ta'allaka ne kacokan kan batun wasannin motsa jiki na kasashen rainon ingila a shekarar 2022 da aka gudanar a birnin birmingham na kasar ingila za mu duba irin rawar da kasashen da suka shiga gasar wasannin suka taka musamman kasar najeriya a bayan karkare wasannin ne a ranar litinin 8 ga watan agustan shekarar 2022 kasar najeriya ta zo na bakwai inda ta sami yawan lambobi guda 35 da suka hada da zinare guda 12 azurfa guda 9 sai kuma tagulla guda 14 kan wannan batu ne na tuntubi dauda muhammad ciroma mai fashin bakin al'amuran wasanni da ya tsokaci kan irin rawar da tawagar da 'yan najeriya suka taka a birnin birmingham eto eh wani za ba da tsokaci a wannan gasa rawan da najeriya ta taka wasu suna cewa najeriya ta yi matukan kokari wadda abin ne wadda ya kamata a yaba mata mm. wasu kuma na kallo cewa idan aka bi tarihi a wannan kuma wato sakamakon da najeriya ta samu kanta a cikin mafi muni ne a tarihin najeriya dalilansu daban-daban guda biyu na farko ganin cewa najeriya tana da wato dimbin mutane miliyan 208 to ya kamata a ce najeriya ma ta yi kokari fiye da yadda ake tunani a nasiru hasashe kenan wasu kuma na kallon cewa ya kamata a ce yanzu haka najeriya da kuma yadda ake ta da kuma wasanni a afirka ya kamata a ce najeriya ta yi rawan gani a cikin wannan wasa hasashen su kenan to idan an dawo fannin wasa shin najeriya masanan wasanni daban-daban shin najeriya ta yi kokari za a iya cewa najeriya a yanzu haka da kuma yawancin abubuwan da suke faruwa sun wanda suka yi kokarin nan kuma in ka duba ma mata ne gaba daya suka samu mm. eh, zinare a cikin wannan harka mm. to shin najeriya ta yi kokari sai mu ce a'a najeriya bata yi kokari ba me dalilin da yasa najeriya bata taka rawan da kamata a ce najeriya ta taka mm. na farko ka gan kayan wasanni a nan najeriya wayannan kayayyakin wasanni nan gaba daya babu su gaba ɗaya sun lalace cibiyoyin da da suka horar da wasanni yanzu gaba ɗaya babu a baya da gasan motsa jiki na duniya wato olympics mm. ina najeriya take samun wanda suke zuwa su mata wakilci a wannan gasa kagan da akwai police game akwai armed force games akwai wasannin motsa jiki na kasa baki ɗaya mm. to yawanci wanda suke wasan damben zamani a police games ake samun su wanda suke eh, eh, eh, wasan daga nauyi a wayannan police games ake samun su yanzu karan kanka ba za ka iya gaya mun shekaran da aka yi wasan police games na 'yan sanda a kasan nan ka manta da shi to ga duk wayannan an samu koma baya to yanda 'yan siyasa suka shigo ciki yanzu ba a mutunta 'yan wasa ba a mutunta 'yan wasa suka yi amfani da 'yan wasa ne don su ci ma kansu muradin da suka kafa wa kansu kuma yawancinsu hankalinsu ya fi karkata ne akan kwallo. saboda haka sai a lokaci guda ko national sports festival ko me in an saka kuɗi akwai wanda suke samun wannan kuɗi yan wasan karan kansu ba su da shi so saboda haka yawancin wanda ka gansu sun samu nasara nan ba fa najeriya suke ba fa a oh. kasashen waje ne eh. wanda duk wannan Eh, harka suna da shi wasu sun tafi makaranta aka ba su sannan kuma aka ce ku ta gudu makaranta har suka samu dama suke wakiltar najeriya yawancin su da suka tafi mm-hmm. so kaga matsalan kenan inda najeriya yanzu take kokari kokari shine a wasan na kazazu domin suna nan a Najeriya <laughs> kuma kuma yawanci a wannan in aka je irin wayannan wasanni Najeriya ta kan yi abin a zo a gani domin karan kansu suna da kungiya ne wanda su da kansu suke kula da inda suke yin abubuwan su ba wai gwamnatin Najeriya ba fa su ya kansu ne suka nema ma kansu eh, eh, eh, tsira. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. wani harin kunar bakin wake da aka kai yau alhamis a wata cibiyar koyar da addini a kabul babban birnin kasar afghanistan ya kashe wani sanannen malamin taliban da ya fice kan kalaman suka ga mayakan kungiyar is mai magana da yawun kungiyar taliban mai mulki ya tabbatar da kisan sheikh rahimullah haƙani a wani abu da ya kira mummunan harin makiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken na ci gaba da ziyarar aiki a ƙasar rwanda wuri na ƙarshe na rangadin wasu ƙasashen nahiyar afirka da yake yi domin bayyana sabon ƙudurin washington na ɗaukar ƙasashen yankin sahara na afirka zama abokan hulɗa na bai ɗaya. hotunan tauraron dan adam da aka fitar a yau alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin rasha da ke crimea sakamakon wani hari da aka kai 'yan kwanakin baya wanda ke nuna cewa ta ukip tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin hotunan da wani kamfanin tauraron dan adam mai zaman kansa wato planet labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna da aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman rasha na sake mayakan sa kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken sojin indiya da ke yankin kashmir da ake takaddama a sa a yau alhamis inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya a daidai lokacin da ake karfafa matakan tsaro gabanin bikin ranar samun 'yancin kan kasar ta indiya To masu sauraro baki dai abin da ya sauwaka kenan a ranar sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.